makagin halittar mu mamallakin mu wanda shi yake gudanar da lamarin yau da kullum shi kadai ya cancanta a bauta masa muna masa godiya cikin ganin damarsa da yardarsa ya ba mu ikon haɗuwa a wannan masallaci mai albarka masallacin sa'idiyya da ke unguwar fadamar mada a cikin garin bauchi yau goma sha shida da watan almuharram hijira annabi sallallahu alaihi wa sallama 1447 wanda kuma yake daidai da a ɗaya ga watan bakwai 2026 a kirgin meladiya wannan kuma shine darasin mu na bakwai a cikin wannan littafi na muktasaru a sharia littafin al-imam al-ajurri rahimahullahu tabaaraka wa ta'ala da aka takaice shi a kafin mu fara karatu kada manta kasancewan karatun namu kamar yadda tun farko muka fara shi laraba ne muke yi to larabar kuma dama mun fara ta da ba ta da tabbas saboda sau da yawa laraba za ta same ni a wajen kodago wajen neman abinci inda ranakun aiki ne sau da yawa na kan tafi yanzu kaga wannan sati na uku kenan sati biyun ma biyu ba sai da aka yi sati uku muka samu karatu wannan ya sa muka tattauna da jagororin masallaci muka samu daidaituwa za mu canza rana za mu koma karatu ranar lahadi in Allah maɗaukakin sarki ya yadda kuma lahadi mai zuwa za mu fara karatu Za mu ci gaba da karatu ga wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya hore musu zuwa da haka duk ranar lahadi za mu yi karatu a wannan masallaci cikin wannan littafi mai albarka sai zama karatunmu suna jere da juna guda uku a wannan unguwa rana asabar muna masallacin abdullahi ibn abbas ranar lahadi muna wannan masallaci wanda karatu muke a masallaci ibn abbas addurarul bahiyya fil masail fiqhiyya na al-imam shaukani ranar lahadi muna masallacin sa'idiya muna muktasar kitabin shari'a ranar litinin Allah madaukaki ya yadda ita kuma muna masallacin bilal al titin ikra dake arewa a kudu da wannan masallaci shi kuma muna sunan da tirmidhi insha Allah zai zama karatun mu a jere asabar lahadi litinin Allah ya sa mu yi domin sa kuma Allah ya ba mu fahimta da kuma aiki da abin da muka fahimta na'am idan ba manta ba muna babu zikiri amrin nabi sallallahu alaihi wa sallama ummatahu bil zumil jama'ati wa tahdhirihi iyyahum al furqa bayan malam yayi babi ya cika shi da ayan alqur'ani da suke nuna wajabcin hada kai da kuma haramcin rabuwa to sai malam ya ce kuma idan ka tambaye shi kuma to me zai tabbatar da wannan maganar daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi da ma alkur'anin ai ina fahimtar sa ne akan yadda manzon Allah ya karantar ba kowa shi zai je rungumi kayan sa ya iya fahimtar sa ya aiki da ita ba a ana aiki da alqur'ani ne akan fahimtar manzon Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar to shine ya kulla babi dan kawo hadisan annabi sallallahu alaihi wasallama har ma da maganganun magabata akan wato wajabcin haduwa da kuma haramcin rabuwa za mu tashi asar na abdullahi dan dan mas'udi ko malan yace an abdullahi bin mas'ud radiyallahu anhu qala in hadha الصراط muhtabar yahduruhu shayatin ينادون يا عبد الله هلم هذا الصراط ليصدوا عن سبيل الله فاعتصموا بحبل الله فإن حبل الله هو كتاب الله حديث عبد الله بن مسعود wanda malam ya kawo shi a cikin wannan littafi haka ma ibnu abi asim shi ma ya roito shi a cikin littafinsa a sunna abdullahi dan mas'udin ne yake fada wannan kenan ba maganar manzon Allah bace sallallahu alaihi wasallama maganar sahabin annabi sallallahu alaihi wa sallama abdullahi dan mas'udi wanda kudi yake bibiyan tarihin sahabban annabi ya san waye abdullahi dan mas'udin radiyallahu ta'ala abdullahi dan mas'udin wasu suna bashi namba daya a wajen sanin alkur'ani a cikin sahabban annabi suna ganin cewa duk sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba masanin alkur'ani wasu suke gani kamar abdullahi dan mas'udi domin dama abokin wanda ake hada su da shi ana gani Abdullahi dan Abbas wasu ce Abdullahi dan Abbas saboda yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa addu'a Allahumma allimhu allimhu at-ta'wil faqihhu fi din wa allimhu at-ta'wil Allah ka fahimtar da shi addini kuma ka ilmantar da shi fassaran alqur'ani sai wasu suka ce to muna ganin wanda manzon Allah ya masa addu'a yace Allah fahimtar da shi fassaran alqur'ani akwai wanda zai kai shi da haka suke fifita abdullahi dan abbasin wanda ake ce da shi turjumanul qur'an wato kaman ka ce shi kawai an halarci shi dan ya fassara mutane alqur'ani cikin almajiransa akwai wanda na nayi sauka bakwai a wajen abdullahi dan dan abbasin duk wani abin da ban gane ba na tsaya na tambaye shi sauka bakwai muka yi duk abin da ban gane ba ce me ake nufi da nan ya ce min kaza ne sai mu wuce yadda muka yi sauka bakwai da shi shi yasa da wuya kaga an kawo maka tafsirin wata aya ba a ce maka qalab da abbasin Abdullahi dan Abbas ya ce kaza to wasu sai suka dubi wannan suka ce Abdullahi dan Abbas ya fi Abdullahi dan Mas'udi. saboda ai ko ruwa yayi ma an fi samu daga wajen Abdullahi dan Mas'udi dan Abbas akan Abdullahi dan Mas'ud zaka karanta aya da yawa baka ga fahimtar Abdullahi dan masudi an kawo ba amma duk ayar da ka karanta in dai an kawo maganganun malamai to Abdullahi dan Abbas yana nan ko almajiransa suna nan an fahimta ko to amma abdullahi dan dan mas'udin Allah ya kara masa yadda shi yake cewa yace da a ce a duniyan nan a lokacin da yake magana abdullahi dan dan abbas yana nan yace da a ce akwai wani wani wanda ya fi ni sanin wani abu na alqur'ani a cikin duniyan nan da na je wajen sa ya koya mu abin da ke nuna yana ganin kenan ne babu wanda ya kace sanin alqur'ani a lokacin yace saboda babu wata ayar ta sauka ba ce na san sababin ta, na san a lokacin da ta sauka da abin da ya sa aka saukar da ita amma abin da sa karancin ruwayoyin Abdullahi dan dan Mas'udin akan Abdullahi dan Abbasin saboda shi Abdullahi dan Abbasin a lokacin manzo Allah karami ne saurayi ne a lokacin Annabi alaihi salatu wasalam dan haka Abdullahi dan Mas'udin ya rasu ya bar shi yana yayi tsawon rayuwa dan haka ai ta zo ana ta karatu bayan duk manyan sahabbai sun tafi to kaga wannan zai sa ilimin sa ya ta yaduwa fiye da nasu me yasa zaka ga cewa hadisai babu da yawa na Abubakar babu hadisan sai na Abubakar da yawa me yasa saboda daga rusuwar manzo Allah shekara biyu ya yawancin waɗanda ya zauna da su a lokacin shekara biyu nan sun zauna da annabi duk abin da za su ɗauka a wajen sun riga sun ɗauka a gindin magani sun koya abin manzo Allah alaihi salatu wasalam to da haka shi yasa ruwayin su ba su yawa ba shi yasa haka na na Fatima ba hadisan ta da yawa wasu suna cewa wai kiyayya ne sa ba kawo hadisan na na Fatima ba ita fa na na Fatima Allah ya kara mata yadda bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wata shida sai a duniya to ina ta samu lokacin da ta karanta da hadisan ba hadisan da za ta karantar a wacin wannan wata shidan duk sauran sahabbai man biyo duk sun sani na ka ba wanda yake bukata hadisa a wajenta. amma wanda ya samu dogon rayuwa manyan sahabbai suka kare suka bar shi to tabi'ai za su ta zuwa suna karatu a wajensa suna ta karatu a wajensa wannan shine sirrin da ya sa ruwayan Abdullahi dan dan Abbas suka fi yawa akan Abdullahi dan Mas'ud na faɗi wannan ne dan mu gane idan wani zai ce to ai ba maganar annabi ba ce. amma maganar Abdullahi dan dan Mas'udin ne ka san waye Abdullahi dan Mas'udin to shi yasa baka wannan bayanin Abdullahi dan Mas'udin yace inna hadha sirata muhtabar yace wannan tafarkin muhtabar ana zuwa masa ya haduruhu shayatin shaydanu suna zuwa masa yunaduna shaydanu sukan zo su ta kira suna ya Abdullah ya kai bawan Allah halumma halumma taho taho hadha sirata su ce maka nan ne hanyar ka san ko shedan zai nuna maka hanyar daidai ne ba zai nuna maka ba wato shedanu suna zuwa su nuna su yi wato disguiding din mutane ga hanyar daidai amma sai su nuna maka wata hanya ba ta daidai ba su kautar da kai daga hanyar ta daidai li suddu an sabilillahi dan su tare mutane gaban hanyar Allah tabaraka wa ta'ala shi shaidan kowane lokaci ba abin da yake so irin ya hana mutum bin Allah ko yaya kuwa in bai samu na dafi ba ma ya samu na gashi ibn al-qayyim rahimahullah yake cewa wani lokaci shaidan yakan umarce ka da alheri ma shaidan yakan umarni da alheri dan ya hana ka wani alheri in ya ga za ka yi wani aikin da za ka samu lada goma sai ya nuna maka wani na lada biyar sai ya ɗauke maka hankali da shi ai dai ya samu na gashi ya maka asarar biyar ko to kaga yayi umarni da kyakkyawan aiki ne amma dan ya hana ka wani aikin da yafi wancan to ne Abdullahi dan dan Mas'udin yake cewa shedanu suna zuwa wannan hanya su tare ta su rika kiran ka zuwa ga wata hanya ta daban fa atasimu bihablillah yace ku yi riko da igiyar Allah mun yi magana akan igiyar Allah a baya wasu malamai sun ce musulunci karkashin fadan Allah madaukakin sarki wa atasimu bi hablillahi jami'a wasu suka ce musulunci wasu suka ce alqur'ani wasu suka ce manzon Allah to da abu ɗaya ne ku yi riko da igiyar Allah fa inna hablallahi huwa kitabullah igiyar Allah ita ce alqur'ani ma'ana in kun rike alqur'ani to duk yadda aka yi shedanun nan ba za su iya kautar da su daga hanyar Allah ba abin da ke tsare mutum daga bin wata hanya ta daban shine littafin Allah kaga duk wanda zai ce maka gaban littafin Allah shi wannan ilimi ne na zahiri wai ka je ka nemo ilimi na batsiri to hanyar shaidan yake so ya kai ka ko dai ya zama sunan shaɗanun da Abdullahi dan Mas'ud yake faɗa ko mace makansa ya ce maka ka kari ka kari ka wai ka ajiye alqur'ani kar ka damu da shi wannan na awamun nasu ne wai na gama garin mutane ne amma khawas keɓantattun mutane su suna rubuta da shari'a ta batsiri suna da wani ilmul batsi baya cikin alkur'ani ba da shi ake aiki ba su ba da shi suke aiki ba shine irin duk wannan batan da kake gani yanzu ana yi duk hanyar batan nan da suke zuwa ta wannan hanyar da ke zuwa barin alkur'ani ake amma wanda ya yarda da alkur'ani yake daukan yake daukan darussan da suke cikin alkur'ani dan Allah zai yarda ya ce wani Allah ne ba Allah ba zai yarda ya bauta wani ba Allah ba amma a wannan zamanin kakan ga mutum yana sujjada kai da ka saba ganin sujjada ana cewa Allahu akbar yayi sujjada ya ce maka shehu akbar kuma sallawa yake shehu akbar na gani jiya ma sai daga wani bidiyo wannan duk inda ake Allahu akbar zai ce shehu akbar shehu akbar dai zai salama ce assalamu alaikum wa rahmatu shehu wallahi duk wannan maganar cewa wai akwai wani ilimi na zahiri wanda shine annabawa da manzanni suke kiran gama garin mutane zuwa gare shi akwai kuma ilimi na batsini wanda keɓantattun mutane suke bi wallah duk sheka wannan shaidana. idan har manzon Allah an ba shi wani ilimi sunan ilimin baɗi ne, ya ɓoye shi ya isar da saƙon Allah kaga zagin zagin manzon Allah ne wallahi zagin annabi ne kace akwai wani ilimi wanda shine mafi girma a cikin ilimin gaba ɗaya. manzon Allah yakan keɓance wasu mutane da wani ilimi bai gaya wasu ba amma wannan ilimin da annabi ke keɓance mutane da shi wa'ancan mutane ya gaya musu rashin sanin sa ba zai cutar da su da komai ba kuma ba shine mafi muhimmanci ba in ya ga cewa waɗannan hankalinsu ba zai bai kai su gane ba a lokacin sai ya ba su sai lokacin gane wasu yayi amma a ce wannan ilimin shine lubbu shine asalin abin da ake nufi Shi ne asalin tataccen ilimi shine ma abin da annabawa suke bauta wa Allah da shi a ɓoye kuma manzo Allah ya ɓoye shi wannan zagin annabi Muhammad ne sallallahu alaihi wasallama wanda Allah madaukakin sarki yace masa ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilayka min rabbik kuma ya isar ya tambayi kuma dandazon sahabbai a aikin hajji yace hal ballagtu na isar suka ce ka isar yace Allahumma shahad Allah shaida duk wannan sakon da ya isar a ce akwai wani abu mafi muhimmanci da ya koyi gajiya wa mutane ba wai in ka ji mutum yana la ilaha illallah to shi ilimin zahiri yake da shi amma mai ilimin batini sai dai ce la ilaha illa ana Allah ya sauka عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال في خطبته يا أيها الناس عليكم بالطاعة والجماعة فإنها حبل الله الذي أمر به وما تكرهون في الجماعة خير مما تحبون في الفرقة عبد الله بن مسعود الله يكرمه سيدا أنه قال في خطبته يا فداء خطبته يا أيها الناس إنت يا كو متاني عليكم بالطاعة والجماعة ina horonku ku zamo masu bi ku bi Allah ku bi manzan Allah wal jama'a kuma ina umartan ku da haɗa kai kar ku raba kanku ba ku abin da yake hada mutane sai littafin Allah da sunnar annabi in kaga mutane sun rabu sun kibin littafin Allah da sunnar annabi amma in dai an bi littafin Allah da sunnar annabi za a haɗu fa innaha hablullah domin ita ce igiyar Allah Allah zai amara bihi wanda Allah ya umarni a rike da ita wa atasibu bi hablillah ko riko da igiyar Allah to shine Allah ya ce ita ce al'urwatul wuska da Allah maɗaukakin sarki cewa man yuslimu jahu ila Allah wa huwa muhsin faqad istamsaka bil urwati al ita ce igiya amintacciya wanda wanda ya rike ta to ba zai faɗi ba dan ba za ta yanke da shi ba kar ka rike lagalagan igiya ka rike igiya mai kwari ita ce littafin Allah da sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ka rike tabbas kar ka rike zamani wa ma takrahuna fil jama'a Abdullahi dan Mas'udin yace abinda kuke ki fil jama'ati a cikin jama'ar nan a cikin haduwan nan khairun yafi alheri mimma tuhibbuna daga abinda kuke so fil furqati a cikin rabuwa me ne mutum zai samu a cikin rabuwa la Allah in ya kwashi zan jama'ar shi ma yayin nan to zai samu mabiya zai samu goyon baya zai samu kaza zai samu kaza don haka sai ya ƙi haɗuwa da sauran yan uwansa to abdullahi dan mas'udin yace duk abin da kake ganin zaka samu <coughs> a cikin rabuwa wallahi bai kai abin da zaka samu a cikin haɗuwa ba kawai dai a haɗu akan gaskiya kada haɗu akan ƙarya in haɗu akan ƙarya ba a ɗorewa fa inda za a yi. duk inda haka aka hada aka hadu akan ƙarya sunan sa hadin baki ko ya dorewa an fahimta ko to shine ya ce wa ma takrahuna fil jama'ati abinda kuke kirin sa a cikin haɗuwar khairun ya fi alheri min mata ibuna akan abinda kuke so fil furqati a cikin rabuwa da haka ku haɗu ku yi haƙuri da juna ya fi muku alkhairi akan ku rabu ko me za ku samu kuma sau da yawa wani lokacin abinda mutum yake nema na duniya yakan hana shi haɗu da yan uwansa ne abin da ya ya Abdullahi bin obayi bin Salul ra'sul munafiqin shugaban munafikai abin da ya same shi kenan ya jagoranci mutanen Madina ƙabilun nan na madina guda biyu al'ausu wal khazraj sun yi shekara ɗaruruwa suna yaƙi da juna dab da zuwan annabi sallallahu alaihi wa sallama sai aka yi wani haɗin baki aka ce a haɗu kuma sai aka jagorantar da abdullahi ibn ubay ibn salul sai yadda da haka yana ganin girma ya zo girma ya zo masa duk ƙabilun madina sun haɗu katsam kawai sai ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ja daga Makka ya dawo Madina da Allah ga manzan Allah zai jagon wani mutanen Madina kawai suka yi mubaya'a wa Annabi sallallahu alaihi wasallam labari ya canza da yana ganin shine zai zai zama ya faɗa aji sai ya zama me ba shi ba wannan yana daga cikin babban musiba da ta fara samun Abdullahi ibn Ubay ibn Salul sai ya zama munafiki sai yana yakan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da abin da ya zo da shi shi bai ce bai yi imani ba ya ce ya yi imani idan ja akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya ya'lamu innaka la rasul wallahu na yashhadu innal munafiqina lakadibun kariya ziki sai ce yi imani amma imanin na kariya yanzu shi su baya so a haɗu. saboda an haɗu ma a gunwa za a haɗu. gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga da yana so a hadu da yake shi za amma yanzu tunda ba shi za a ya fi so a rabu duk inda aka ce za a tafi yaƙi sai kokarin ya raba rundunar عن أبي العالية قال تعلموا الإسلام فإذا تعلمتموه فلا ترغبوا عنه وعليكم بالصراط المستقيم فإنه الإسلام ولا تحرفوا الصراط يمينا ولا شمالا وعليكم بسنة نبيكم صلى الله عليه وسلم والذي عليها أصحابه فإنا قد قرأنا القرآن من قبل أن يفعلوا الذي فعلوه خمس عشر سنة وإياكم وهذه الأهواء التي تلقي بين الناس العداوة والبغضاء قال فحدثت به الحسن فقال صدق ونصح وحدثت به حفصة بنت بنت سيرين بنت سيرين فقالت يا بني أحدثت بهذا محمدا قلت لا قالت فحدث إذا فحدثه إذا وأن الأثر ما أكت أثر أنا لهم مجانا وأنا لقد كم جبته وتابي كود قد شين تابع التابي قال لي سؤال كيف مسأثر مجانا maganar annabi sallallahu alaihi wasallam a ce alhadith an gane ku a ce alhadith maganar wanda ba shi ba cikin magabata a ce al'asar wani lokacin a ce alkhabar duk da cewa shi alkhabar ana faɗawa maganar annabi sallallahu alaihi sallama ana faɗawa maganar wanda ba shi ba to wannan magana ta abul aliya ce abul aliya ɗaya ne daga cikin manya-manyan malamai manya-manyan tabi'ai sunansa rufai ibn mihran mutumin ƙasar basra ne kuma muqdarim ne ma'ana ashe fil jahiliyyati wal islam ya rayu tun kafin aiko manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana nan amma bai shiga musulunci bane manzan Allah yana nan shi ma yana nan amma bai shiga musulunci ba sai bayan rasuwar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da shekara biyu da ya musulunta lokacin manzan Allah yana nan da ya kokari ya ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam duk da cewa akwai waɗanda zaka ga sun musulunta lokacin annabin ma amma idan Allah madaukakin sarki bai sanya suna da rabo ba sai ka ga ba za su haɗu da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba domin zaɓe ne na Allah za a ga wasu aikin hajji ne kawai aka nuna musu aka ce kun ga wancan da ke kan taguwar can shine manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shikenan sun zama sahabbai wani jariri ne za a kawo shi manzan Allah ya rike shi shi bai san ma ya rike shi ba yi. amma sahabi ne ba yadda ka iya da shi ba yadda ka iya da shi yana cikin sahabban annabi alaihi salatu wasallam amma wani yana nan wani ya ga annabin amma lokacin baya musulunci manzon Allah ya rasu kuma sai ya musulunci wani yana musuluncin amma Allah bai sa ya zo ya haɗu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani yana hanya yana hanya zai je wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana juhufa anan aka bashi labari aka ce ina za ka je ta zai je Madina ya haɗu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka ce kash a rufe yau saura iris in ji harbin yara ake cewa ko to shi ya rayu manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yana nan amma bai shiga musulunci ba sai bayan rusar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da shekara ne da haka yana daga cikin manya-manyan tabi'ai da haka ya ruwaito hadisi a wajen manya-manyan sahabbai abul aliya qala yace ta'allamul islam yace ku je ku koyi ilimin musulunci ku je ku karanci musulunci kun ga kenan musulunci karanta shi ake yi ba wai kawai abin da ka gane a gidanku ne. kawai mutum ya zauna ba zai karatu ba Ya iya komai ba shi abin da ya ga ana yi kawai a gidansu aka zai in an ce kai kaza ce ni ban gani a gidan ma ana yi ba shine kawai hujjarsa abul hassan ya yi wata magana idan maganar ta zama gaskiya akwai matsala da yawa ya ce inda a ce mutum ne za ka same shi ya yi sallarsa daidai daga farko har ƙarshe komi ya yi daidai daga sallar tun daga farko har ƙarshe daidai ya yi abin da ake yi daidai amma an ka tambaye shi hukunce hukuncen duk bai sani ba Ne farilla a ciki bai sani ba kaza farilla ne ko sunna bai sani ba kaza farilla sunna ne ko musafi ne ce bai sani ba yace to a ina ka koya ce haka daga ana a gidanmu yace ba za a karba ba wannan maganar ta zama garshi gaske wannan za su da sallar su da yawa Allah sa ka ta zama gaske saboda akwai hadari wasu mutane suna can lungu a ƙauye to can ma yadda ake yin karatu ba to abul ali ya ce ku koyi musulunci fa idza ta'allamtubuhu idan kuka koyi ilimin musulunci fa la targhabu anhu to kar ku bar shi kar ku kyamace shi kar ku watsar da shi a larabcin aka ce raghiba an kaza to ya bari kenan baya so in aka ce raghiba fi kaza kuma to yana so kenan shi yasa manzo Allah ce fa man raghiba an kaga fa man ragiba an sunnati wanda ya ki sunnata ragiba anhu ya ki abu ragiba fihi ya so abu kaga duk kalma ɗaya ce amma wancan ka sa mata an sai ta zama ki in ka sa fi ta zama so wa alaikum bisiratil mustaqim yace ina muku horo ina umartan ku da ku rike tabarkin nan madaidaici fa innahu al-islam shine musulunci hanya madaidaiciya ita ce musulunci wala tuharrifu sirata kada ku kautar da hanyar nan a wata a wata a wata riwaya wala tanharifu an sirati kada ku kauce ga barin hanya yaminan ku yi dama wala shimalan ku ku hagu ku bi hanya tsotsar yaya za ku yi in kuna so ku bi hanyar daidai ku bi tafarki madaidaici sai ce wa alaikum bi sunnati nabiyikum sallallahu alaihi wa sallama ina horon ku da ku rike sunnar annabi wanda ya rike sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shine yake kan musulunci na gaskiya ka san duk wanda ya rike sunna to dama ya rike qur'ani za ka ji an ce in qur'ani zalla ka ta ka ta an ce in sunna zalla duk wanda zai ce sunna dama sai ya ce me alkur'ani sai ce mai sunna alkur'ani da sunna ba a taɓa yin mutane da suka ce musa sunna zallala mu ba duk wanda ya rike sunna to zai rike da ƙur'ani. amma an samu wanda suka watsar da sunna suka rike ƙur'ani kadai suka ce da shi za su yi aiki ba mu san waye da koya musu ba wallazi alaiha ashabuhu da abin da kuma sahabban annabin suke kai ku yi riko da sunnar annabinku kuma ku yi riko da sunnar sahabbansa saboda su waɗannan sahabbai na annabi sallallahu alaihi sallama babu wanda ya kai su cikin wannan al'ummar da ka cire annabi alaihi sallallahu Alaihi cikin wannan al'ummar to ba wanda ya kai sahabbai ba wannan al'ummar ba tun da aka yi duniya da ka cire annabawa da manzanni kad babu wanda suke daraja kamar sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam Abdullahi dan Mas'ud haka yake cewa qaumun ikhtarahum Allahu li suhbati li suhbati nabiyhi wasu mutane da Allah ya zabo su dan su zama abu abokan tarayyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam inda in kar kai da kake son danka danka da kake son sama amma zaba masa abokan kake ko ba haka bane in ka ganshi da wani mummuna aboki ka ce kar ka sake da wani kai zaka zabo masa kana tsuntowa kai aboki da wani kar kai aboki da wani danka kuma Allah Allah subhanahu wataala ya kyale manzon Allah sai bai zaba masa abokan gwagwarmaya ba zai yiwu to no zaka je zaka fara neman aure sai wani babban ka ce banda wannan gidan ka banda wannan yarinya. ka bai yadda ba bai zaba maka ita ba ka bari a zabo maka tunda baka iya ba zaba a zaba maka gidan daraja gidan mutunci gidan kaza gidan kaza gidan kaza ma'ana da duk wanda kake so to kana zaɓa masa abokan hulɗa ne Allah madaukaki Allah tabaraka ta'ala zai bar annabi sallallahu alaihi wasallam bai zaɓa masa abokan hulɗa ba shine Abdullahi dan Mas'ud yace qaumun ikhtarahumullah bi suhbati nabihi mutane ne wanda Allah madaukakin sarki ya zabe su dan su zamuna da annabi alaihi salatu wassalam fa inna qad qara'na alqur'ana mu mun karanta Alkur'ani qabla an yaf'alu alladhi fa'aluhu tun kafin su aikata abin da suka aikata 15 sana da shekara biyar. Abul Aliya ne yake wannan maganar yana wannan maganar ne bayan masu aika-aika sun aikata aika-aika su waɗanda suka kashe sayyidina Usman dan Affan radiyallahu ta'ala waɗanda suka kashe sayyidina Usman dan Affan radiyallahu ta'ala nu mafarin jawa ne ba haka kawai suke yin aikin ba kafa hujja su ma suke da Qur'ani shi ka san dama idan mutum ya aje sunnar Annabi alaihi salatu a gefe to akan alqur'ani barna zai daiwa in dai ba za ka ɗauki maganganun Annabi sallallahu alaihi wasallama ta haɗa su da saƙon da Allah madaukake suke bashi na Qur'ani ba to ƙarna za ka ta yi ya ce to duk abin da suke kafa hujja da shi alƙur'anin nan mu fa mun karanta alƙur'anin kafin su aikata abin da suka aikata da sama da shekara goma sha biyar saboda yana wannan maganar lokacin sayyidina lokacin kashe na Usman radiyallahu ta'ala ga shekarun da yawa Sai na Usman dan Affan shekara goma sha biyu yana kalifanci kama a kashe shi kafin shi sai na umar rabbi allahu ta'ala mu shekara goma yi in ka hada shekara nawa ne to sai na abubakar rabbi allahu ta'ala mu shekara biyu ko to shi abul aliya ya rasu ne a farko farkon lokacin sai na umar rabbi allahu ta'ala da aka yake cewa mu ba sama da shekara goma sha biyar kafin su aikata wannan abin mun karanta qur'anin nan da aka mun fi su sanin qur'ani wa iyakun wa hadhihi al-ahwa yace ina muku nesanta ku ina hanin ku in aka ce alayka bi kaza ana so ka riƙe. in aka ce iyaka ka bari kenan iyaka bi kaza to ka bar kaza kenan wa iyakun wa hadhihi al-ahwa ina hana ku game da waɗannan soye-soyen zuciya allati tulqi bainan nas al-adawati wal baghdha wanda take jefa gaba da ƙiyayya bai nasa tsakanin mutane al'adawa gaba albagba ƙiyayya duk abin da aka ƙirƙire shi na addini ba daga littafin Allah ba ba daga sunar annabi sallallahu alaihi wasallama ba ba makawa wannan abin sai ya kawo ɓarna wa mutane na haka abul ali ya ce ku nisanci waɗannan abubuwa qala yace fa haddathtu bihi al-hasan sai na gaya wa al-hasan al-basri wannan maganar dalibi cikin magabata inda kaji an ce al-hasan an yi shiru to al-hasan al-basri ake bi an bayyanta ko inda kaji an ce al-hasan a cikin magabata to al-hasan al-basri babban tabi'in waye yake cewa fa haddathu bihi al-hasan sai na gaya wa al-hasan al-basri wannan maganar marwaicin wannan magana daga abul aliya shi yake fada asim ibn suleiman al-ahwal asim al-ahwal wani babban malami ne shi ma akhrajahu ashabul kutub as-sittah hadisin sana cikin sahih bukhari muslim abu dawud da tirmidhi da nisa'i da ibnu majah da muslim da imam ahmad hadisin sana ciki a afwan ashabul kutub sitta bukhari muslim abu dawud da tirmidhi da nisa'i da ibnu majah banda banda musnad to sai yake sai na ga wa al-hasan al-basri wannan maganar da naji a wajen abul aliya fa qala ti sadaqa sadaqa yayi gaskiya wa nasaha kuma yayi nasiha lalle wannan maganar ta Abu Aliya inji Al-Hasan al-Basri yace lalle ya faɗi gaskiya kuma yayi nasiha wa haddathtu bihi Hafsata bint Sirin hakanan kuma wannan maganar ta Abu Aliya inji Asib al-Ahwal yace na gaya wa Hafsa bint Sirina ita ma babbar malaman nan cikin tabi'ai ta rasu shekara ta ɗari daidai faƙalat Haftatu binti siri da da gaya mata sai ta ce ya abu nai ita ma suna cikin ashabul kutubus sita duk rawaito hadisin ta bukhari muslim abu dawud da nasai da tirmidhi da ibn majah sai ta ce ya abu nai ya kai dana a haddasta bi hadha muhammadan shin ka ga wa muhammad wannan maganar Muhammad ɗan uwanta take nufi Muhammad bin Sirin an gane ko Muhammad bin Sirin shi ma babban tabi'in nan shi ma ashabul kutubu sita da su fitar da hadisin sa Bukhari Muslim Abu Dawud da Tirmidhi da Nasa'i ibn Majah da su fitar da hadisin sa in ka ji an cewa ne akhraj lahu ashabul kutubu sita ma'ana duk malaman hadisin nan guda shi sun fitar da hadisin sa wannan kawai ya ce nuna maka girman sa da darajar sa fika ne qultu la asim lil ahwal sai ce a'a ban gaya masa ba qalat sai ta ce fa hadithhu idan to je ka gaya masa gaya masa wannan magana saboda kyan magana wato abin da zai nuna maka cewa ba wai tabi'i abul aliya ne kadai ya fahimci da cewa wannan maganar da ya faɗa daidai ba ce a'a an gaya wa al-hasan al-basri ya ce magana ce ta gaskiya an gane ko an gaya wa hafsatu bint zirin da ta ce magana ce ta gaskiya har ma tana kwaɗayin aje a gaya wa dan uwanta ma Muhammad ibn Sirin wanda yaya ne gare ta ita ta rasu shekara ta ɗari shi kuma 'yaran shekara ta ɗari da goma abin da ke nuna cewa duk waɗannan tabi'ai sun haɗu sun goyi bayan ma maganar abul aliya cewa in dai kana son musulunci to ka je ka koyi kai ilimi kuma ka tsaya akan tafarkin musulunci kar kai wani kauce kauce kar kai kwashe kwashe kar ka bi son rai kar ka kwaso bid'o'i a rike sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallam kuma bid'a tana daga cikin abin da ke ta kawo gaba tsakanin mutane kaga al'ummar nan indai muna so a hadu wallahi dole sai a rage ko ba daina ba a rage manya manyan bidiyoyi na zuwa ajiye su ta yaya zaka hadu da mutumin da yake cewa shehu akbar dan Allah masu cewa duk musulmi su haɗu a kai ɗaya yanzu mutumin da yake sallah yana cewa shehu akbar sai za ka haɗu da shi in an tambaye ka yanzu da jacob da mai cewa shehu akbar wanne fi kafirci sai ka yi kokonto ka ga, sai ka yi nazari ka ce to bari zai in yi nazari in ga waye bi ko kwanaki mu ga an kama wasu mutane a katsina sun je wani masallaci ana fa cikin sallah fa da liman yana sallah ana gabar kawai sai suka zo su kuma ta baya suka kalli yamma dan Allah ka duba malam kai asa in aka ce maka ba a shari'a musulunci malam bakin ciki zai kashe ka ina ma na a Saudiya suka yi Allah na ma a Saudiya suka yi ba za su ba za su ba za su fara ba duk da ma abubuwan sun yi sanyi a can ne amma dai a yi na ƙwala muhammad ibn hussein muhammad ibn yake cewa alamatu man aradalahu Allah bi khairan alamar wanda Allah maɗaukake nufe shi da alheri suluku hazar ɗari shi ne ya shiga wannan hanyar duk wanda Allah ya nufe shi da alheri sai ya shiga sunnar sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam kitabullahi wa sunan rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa sunan ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan wa ma kana alaihi a'immatul muslimina fi kulli baladin ila akhir ma kana alaihi ila ma kana min al-ulama'i مثل الأوزاعي وسفيان الثوري مالك بن أنس والشافعي وأحمد بن حنبل والقاسم بن سلام وما كان على مثل طريقته ومجانبة كل مذهب يذمه هؤلاء العلماء وسنبين ما يرضونه إن شاء الله تعالى مالا الإمام العزبي كتوى علامة من أراد الله به خيرا علامة وأن الله ينفيش الألهيري سلوك, سلوك هذا الطريق إيش قولنا هنيا دعكي مكانا wata hanya kitabullah littafin Allah duk wanda Allah ya nufi da alheri to ba zai jefar da littafin Allah ba zai rike shi wa sunanu rasulihi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kuma zai rike sunnar annabi wa sunanu ashabihi kuma zai rike sunnar sahabbai kuma yasa za a ce a rike sunnar annabi kuma a ce a rike sunnar sahabbai sunnar sahabbai daban sunnar annabi daban to me yake nufi abin da ba mu samu bayaninsa ba daga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kai tsaye to za mu karɓi bayanin a wajen wa a wajen sahabbai saboda sun fi kowa ilimi a wannan al'ummar babu wanda yake da ilimin addini kamar nasu babu wanda yake da tsoron Allah kamar nasu su ne aka saukar da alƙur'ani a gabansu su ne annabi ya sharhin qur'anin a gabansu. su zaka hada kanka da su duk wanda ya raɗi na kirki to shi ma yana yagan wani abu na kirki ɗazu na ga ana hira da wani mazan jiya wai direban sardauna saboda ba na ganin cewa sardauna ya yi abin kirki ya daya nagarta shi ne ake kawo direban sama da bai mutu ba yanzu ana hira da shi saboda shi ma babba ne saboda ya zauna da mai da bai zauna da sardauna ba da ba ji shi ba ballantana wanda suka zauna da annabi sallallahu alaihi wa sallama abin da zai baka mamaki mutumin da zai ce maka yana roƙon Allah ya sa ya ce Allah ya sa mu ga annabi ku a mafarki amma kuma yana zagin wanda suka ga annabin kuma ido da ido suka imani da shi shi fa fata yake gashi ko a mafarki ne su kuma fa sallah suka yi da shi yana Allahu akbar suna Allahu akbar yana sami Allahu liman hamidahu suna rabbana wa lakal hamd dan Allah ya dauki takobi za a tafi jari su dauki takobi amma ka duba sunnar Allah shine duk wanda yake da wata daraja to sai an masa hasada kamar yadda aka yi wa annabi alaihi salatu wasallam hasada to ka san ba za a kyale sa ba ko ajin ku ne kake yin na daya ai dole ka ga dan primary fa sai ga wanda yake na daya an tare shi a hanya za a dake shi laifin sa ne kawai <laughs> yana yin na daya <laughs> laifin sa yana da daya wa man tabi'ahum bi ihsanin da wanda suka biyo bayan su da kyautata aiki manzo Allah ya musu shaida khairun nasi qarni thumma alladhina yalunhum thumma alladhina yalunhum mafi alherin mutane sune wanda na rayu da su sannan wanda suke bi musu sannan wanda suke bi musu duk wanda ya fi kusa da zamanin manzo Allah sallama to yana kusa da alheri wa ma kana alaihi a'immatul muslimina fi kulli baladin da kuma abin da jagororin musulmai suke a kowane gari kowace nahiya in yace balad ba yana nufin gari ka ce gaban Bauchi ba a kowane yanki ila akhiri ma kana min zuwa karshen abin da ya kasance na malamai wato malamai magabata yana nufin har zuwa tun daga sahabbai da tabi'ai da tabi'u tabi'ina da tabi'ul asba har zuwa shekara nawa shekara ɗari uku? suka ce alhaddul fasilu na Salatu wal khalaf 300 sana abin da ke bambancewa tsakanin magabata da waɗanda suke baya shine shekara ɗari uku. yasa za ka ga duk waɗannan malaman da ake magana za ka samu duk kafin shekara uku duk sun tafi al'a'immatul arba da tsarekunsu sa'o'insu da almajiransu ma duk sun tafi a wannan tsakanin ashabul kutub mawallafin waɗanda littafan hadithin in ban da al'imamun nasai a cikin ba wanda ya ɗan shiga shiga ƙarni na hudu shi ne ya rasu shekara ta ɗari uku da uku ko da hudu kaga ɗan kaɗan ya shiga shi ma amma sauran duk kafin shekara uku duk sun bar duniya to su ake cewa salaf su malam yake magana anan yace mithlul auza'i kama abdurrahman ibn amr al-imam al-auza'i shahararren tabi'u tabi'in nan wa sufyan al-thawri haka sufyan ibn sa'id al-thawri ma wa malik ibn anas da al-Imam Malik dan Anas wa Shafi'i da al-Imam Shafi'i Muhammad bin Idris wa Ahmad ibn Hanbal da Ahmad dan Hanbali ko wadannan mutum din yana radiya san su Imam Imam Abu Hanifa Malik Shafi'i da Ahmad al-a'immatul arba'a da tsare kursu yace wal qasim ibn sallam da al qasim ibn sallam wa man kana ala mithli tariqatihim da waɗanda suke irin hanyar su saboda ai ba su kade bane akwai tarikun su wanda aka yi a duniya a lokacin su ka san Allah madaukakin sarki inda ya ga dama haka yake wani za ga Allah ya masa tarin ilimi amma bai shahara ba wasu sun yi zamani da Abu Hanifa wasu sun yi zamani da Malik wasu sun yi zamani da Shafi wasu sun yi zamani da Ahmad ibn Hanbal rahimahumullah wasu ma sun fi su ilimi a zamanin sun da suka yi amma Allah bai ga dama sun shahara kamar su ba da yawa cikin magabata suna cewa Layth ibn Sa'ad Layth ibn Sa'ad suna cewa a'lamu min Maliki ya fi Malik ya fi Imam Malik ilimi sai dai Allah madaukakin sarki shi bai arzuta shi da almajirai da yawa irin na Maliku ba domin almajirai su za su ɗauki ilimin mutum su yaɗa shi wannan ya ɗau wannan ya yaɗa wannan ya yaɗa wannan ya yaɗa to shi bai da almajirai da yawa sai rutin ilimi sai kuɗi kuma eh akwai kayan aiki eh, yana da kuɗi da yake harkar kuma ta Allah ne baya hasada haka yake ɗaukan maƙudan kuɗi ya tura Imam Malik sai saboda kullum da baka rabuwa da almajirai da baki ai musu hidima shi ma da akwai mazhabarsa mazhabar laifiyya inda ake cewa malikiyya shafi'iyya hanafiyya hanbaliyya haka yi laifiyya sai dai indara sat an yi mazhabobi da yawa fa waɗanda suka kare kamar su gano sau an yi sauriyya al'imamun auza'i sauransu to da irinsu wa mujanabati kulli mazhabin ya zummuhu haula ulama da nisantan kowace irin hanya ya zummuhu haula ulama wanda waɗannan malaman suka zarga duk hanyar da waɗannan malaman suka zarga suka ce ba hanyar kirki ba ce ba hanyar kwarai ba ce to ku nisance ta duk abin da ka ji waɗannan magabata na kwarai din sun faɗa sun ce ba mai kyau ba ne to rabu da shi wa sanubayyinu malam yace da sanu zamu bayyana ma yarbunahu abinda suka yarda da shi insha Allah ta'ala abinda waɗannan malaman suka yarda shi ne addini da za a yi wa Allah madaukakin ke bauta da shi malam yace a hankali zamu bayyana maka shi babu ذكر fi الأمم wa ala kam taftariqu hadhihi al umma babi na gaba malam ya masa suna da babin da zai magana akan rarrabuwar al'ummomi a cikin addininsu wa alakam taftariqu hadhihi al'umma kuma wai wannan al'ummar kaso nawa za ta yi sau nawa za ta rabu gida nawa za ta rabu kuma zuwa yi akan daidai shine abin da wannan babin zai magana wannan babin babban babi kuma akwai tattaunawar malamai da a har ma da tattaunawa akan hadisin ba domin hadisin ma su suna kai masa hari saboda suna ganin zai kawo musu cikas kama ana nuna mun cewa lokaci ya yi ina ganin dole za mu sanya wakafi a nan sai Allah maɗaukacin sarki ya kai mu karatu ranar lahadi insha Allah abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa abinda kuma muka yi kuskure Allah maɗaukake ya fi mana wa sallallahu wa ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh